وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك هدوى أولا راناتا litini yau muna sha biyu ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1448 wanda ya daidai da 27 ga watan 7 shekara ta 2026 wannan masallaci mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke nan cikin garin ɗan bushiya domin ci gaba da majalisi na uwa mata na mako-mako da muke yi. Littafinmu na farko shi ne a al'usulun salasa wanda kuma wannan shi ne darasi na bakwai daga farkon fara darasin littafin haka ne ko? sai mala ya kawo mana wasu nau'uka na ibadu ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shi kadai ake ma waɗannan ibadu ɗin ba a yin su zuwa ga waninsa kuma bayan ya gama ambatansu yau za mu tashi inda zai kawo dalili akan haka domin dai abin da yake ibada ne to ba wanda isa ya ce a yi shi sai an faɗi yadda Allah ya ce a yi ko inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga inda Allah ya ce a yi ita ibada abu ne da malamai ke ce matauqifiyya tsayuwa ake yi cak sai yadda Allah ya ce a yi ko yadda annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda Allah ya ce a yi to yanzu ya kawo su nau'uka na ibadu a baya wanda su ne yau za mu ɗauki hujjojin da ke tabbatar da su da kuma sanin menene su waɗannan ibadu ɗin ina ga za mu tashi da ya ce wa dalilin haufu qawluhu ta'ala haka ne ko nan ne na'am malam muhammadu bin abdul wahab Allah ya ji kansa da rahama ce wa dalilin khawf hujja da ke nuna tsoro irin wanda ake yi wa Allah kuma a matsayinta na ibada Shi shine qauluhu ta'ala faɗin Allah madaukakin sarki da ce, fala khafohun da haka kar ku ji tsoron su wa ni ku ji tsorona ni Allah in kuntun mu'minin idan har kun kasance masu gaskiyan imani ashe cewansa idan kun kasance masu gaskiyar imani sai yake nuna irin tsoron da ake nufi a nan idan aka yi ma wani Allah to wanda ya yi ba shi da gaskiyar imani wannan tsoro da ake faɗa shine razana ta zuci da ɗan adam yake shiga a yayin da ya ga wani abu da zai iya cutar da shi ko ya halaka shi shine alkhawf kaga wani abu da zai razana kai kiɗi mata wanda zai sanya mutum ya halaka ko kuma ya cutu wanda wannan Allah subhanahu ya yi hani a yi ma wasu waɗanda suke shaidanu ne su in ba shi shi kadai ba saboda shi ya mallaki cuta shi ya mallaki amfani ba wanda ke iya amfanar da mutum ko ya cutar da shi sai inda izinin Allah subhanahu wata'ala a ƙarƙashin wannan gaba yana da muhimmanci sai ku rinka zuwa da exercise book da biro fa kaɗan saboda akwai fawai din da za ku rinka ji wanda ba su a littafin kun san littafin mun dauko shi daga ƙasa ne tatata muke yi to akwai wasu abubuwan da in aka rubuta ba ku kiyaye su ba kila za a dade ba ku cin musu a hanya ba tsoro da mutum yake yi kala uku ne shari'a ta raba tsoro da mutum yake da shi kala uku na farko akwai abu da ke ce ma khawfu tabi'i tsoro na ɗabi'a namijin ya ga zaki yakan gudu macen ta ga kyankyaso ita ma takan gudu wata kuma kadangare haka ne to akwai tsoro ta ɗabi'a Kaman tsoron da mutum yake ma dabbobin daji ko tsoron da yake ma wuta idan mutum ya ga alaikum salam wuta za ta kona shi yakan tsorata haka nan mutum in ya ga zai nutse a cikin ruwa yakan razana ya tsorata daga wannan halin da yake shiga to irin wannan tsoro ta ɗabi'a Allah baya zargin mutum a kansa kamar tsoron maki maki akwai maki da ka san kai a ranka ka san har kashe kai na iya yi saboda duk alamomi sun nuna maka haka kamar yadda muka sha faɗa da masoyi da maki ba a sakaci da su a rayuwa idan mutum ya nuna ma ƙauna to ka samu mutum mai tsada a rayuwarka ka ta kai tattalinsa haka nan ka ga element alaman kiyayya a mutum to ka ba a hankali saboda maki ba abinda ba zai iya maka a rayuwa ba to wannan tsoro ta ɗabi'a ba a zargin mutu a kai domin ta ce irin tsoron da annabi musa alaihi salam ya yi ma fir'auna kun tuna sanda fir'auna ya neme shi zai kashe shi ko ya fito ya biyo shi Allah ta'ala da kansa ya faɗa cikin suratul qasas aya ta 11 yake cewa fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab annabi Musa aka ya fita daga garin Misra a tsorace ya tarakkab yana bibiyar labari in ya ga wanda ya fito ta wuraren su fir'auna yana jinya ake ciki mai aka shirya kaga wannan tsoro ce tsoro ne ta ɗabi'a annabi musa ya da ita da haka wannan irin tsoron ba a zargin mutum a kai sai dai idan ya kasance kuma tsoron ya kai barin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi na wajibi duk yadda kake tsoron abu in dai Allah ya ce kar a ji tsoron shi a mishi kaza to haramun ne ka ji wannan tsoron koda ta ɗabi'a ce dakewa ake yi kamar yadda annabi musa alaihi salam ɗin da ya harwa yau za ku ga lokacin da saharatu fir'aun masu yi ma Fir'aun fir'auna sayiri suka jefa igiyoyi sai ga su sun zama kumurcin macizai ko annabi musa mai yayi ya tsorata walla mudbira juyawa ya yi ya ba da baya a tsorace a kiɗime zai gudu saboda kar macizai su sare shi amma shi da ya juya zai tafi sai ga ci Allah ce da ce khuzha wala takhaf kama su su mace zan ƙarya ne wala takhaf kun ji maganar alkhawf din ka ji tsoro sai annabi Musa ya turmushe tsoron dan adam ta kafi bai ta tsoron Allah Allah bai zarge shi yace me yasa ka juya zaka gudu ba Allah bai tuntube shi akan wannan ba da ya san a an ci haka dan adam yake ba a zargin mutum abin da yake dabi'a sace Allah ya yi shi da ita to amma da Allah ce tsaya sanu'iduha sirataha al-ula za mu mai da su asalin huwaye eh, sandan kama je fata da san maciji sai tsorata zai gudu yace kamata, kar karka ji tsoro za mu mai da ta yanda take a farkon lokaci annabi Musa alaihi salam da yaji Allah ya ce ya dake sai gashi ba mata maciji ba fir'aunan kanshi yana maida masa da martani wa inni la'adunka ya Fir'aun masbura ya kai fir'auna yana ganin ka halakakke to kun ga daɗa zu tsoro yake a tsorace yake ta ɗabi'a amma da Allah ya ce kar ya tsorata sai ya dake to anan fa'ida biyu na farko kamar yadda muka faɗa tsoro ta ɗabi'a musulunci baya zargin mutum a kansa an ji wannan ko amma tsoro ta ɗabi'a idan ta ci karo da tsoron Allah ana dakewa a danna ta ɗabi'an a ji tsoron Allah a yi abin da Allah yake so wannan <clears throat> nau'in tsoro kenan na ɗaya daya karkashin wannan shi ma akwai irin tsoron da yake kuma al-mahmud tsoro da yake abin yabo ana so mutum idan yi irin wannan tsoro akan yaba masa shine ya kasance abin da ya tsorata mutum shine gudun wani abu wanda zai sha makanci tsakanin shi da saban Allah ko barin wajibai kun fahimci magana mace da take da kamun kai da mutunci sanda haka ne wani ne mai fazikanci da ita takan jitsu takan tsorata ta fita hayyacinta har sai ta ga ta tsira da mutuncinta haka ne ko ba haka bane to irin wannan tsoron tsoro ne abun so dan shi ne irin tsoron da Annabi Yusuf alaihi salam ya shiga lokacin da ya haɗu da fitinar matan sarkin Masar ko har rigarsa ta yage ta baya a tsorace fita a kidine yana neman imaninsa to don haka wannan tsoro ne abin yabo akwai wanda kuma irin tsoron da ba a so kuma mutum ya shige shi shine ghairul mahmud irin tsoron da ba abin yabo ne a musulunci kamar mutum ya shiga cikin tsoron Allah da har yana tunanin anya ko Allah zai yafe mishi kun fahimci magana ba a so a samu musulmi yana yanke kauna daga rahamar Allah subhanahu wataala ba a so tsoro ya kai ka cewa kana jin kai dinnan ka ai ba ma yanda yi Allah ya yafe mun ko ya yafe mawani wannan kuskure ne wani yana tsananin saban Allah yayi sujada yana sallah wani ya kalle shi yace hmm yana sallah wani ya zo ko ya sa kafa ya shura kanshi ko na makamancin wannan shine sai shi mai ibadan yace ma wancan wallahi Allah ba zai yafe maka ba kai kam ɗan wuta ne ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai Allah ya ce wane ne wanda wanda ke mun shishigi to shi wanda ka ce dan wutan ne na yafe mishi kai kuma na bata ayyukanka to kun ga wannan zamu zo a bayin arraja kyautata zato ga Allah tsammanin samun rahamar Allah ba a so mutun ya shiga irin tsoron da yana jin kamar ma shi ba zai tsira ba wannan ba daidai bane sai nau'i na biyu na na karkashin alkhawf din har wa yau kun san mun ce tsoro kala nawa ne uku mun faɗi na farko ta ce tsoro ta ɗabi'a ƙarƙashinta ne akwai abin yabo a wanda ba na yabo ba na yabo ɗin shi ne tsoron da za ki ji har ya shamakanci tsakaninki da Allah da Allah nake so in ci wanda ba abin yabo ba tsoron da zai sa kiki ji kamar ba za ki samu rahaman Allah ba wannan daga shaiɗan ne ba tsoron Allah ba ne shi saboda Allah ba a shiga tsakaninsa da bawa in inda musulmi ne kuma ya tuba gare shi to sai nau'in tsoro na biyu akwai khawful ibada tsoron da take bauta ne ita wannan tsoron in kina da shi ma ana baki lada shine mutum ya rinka je na bauta ma yana bauta ma Allah subhanahu wataala ta hanyar jin tsoronsa ba abin da yake yi ko ya tsorata ko ya guda a rayuwarsa sai dan tsoron Allah kina sallah dan kina tsoron Allah kin san wanda ba su sallah ba za su ji da dadi ba ran alkiyama kin ga wannan tsoro yayi amfani kwarai da gaske irin wannan tsoron wanda kike yi ma Allah saboda kina so ran gobe ya amintar da ke idan aka yi ma wani Allah shirka ce mai girma akwai wanda za su rinka jin cewa ai wani fa an ce duk wanda ya taba shi wallahi bai kwana lafiya saboda kaza ai an ce ya fi karfin kowa bai fi karfin Allah ba bai fi karfin Allah ba duk wanda ke da wani abu Allah yana gaba da shi sannan sai nau'in tsoro na uku shine suke ce mu sir tsoro na na ɓoye kamar mutum ya rinka jin tsoron wani da ke cikin kabari a ci ai kabarin wane in dai ka an ce fa in fa mutum ya kaza a wurin kabarin a inda gaskiya ne da shi ma ba ku ganshi a kabari ba da a gidan shi za ku shi yana cin shinkafa da kaza yana fantamawa a duniya amma tun da har aka iya gicce shi a kabari to ya nuna shi ma an fi karfin shi saboda haka ba a jin tsoron wani Allah kamar kabari ko a ce ni waliyi waɗanda idan fa fushi da mutum shi ke nan mutum ya lalace a'a ba haka ba ne. wanda ke fushi da mutum ya lalace shi ne Allah wannan irin wannan babu ba a son mutum ya ji tsoron wani wanda yake ba Allah subhanahu ta'ala ba irin wannan tsoro ɗin to sai gaba na biyu ma la ce wad raja' ta'ala hujjan da ke nuna arraja shine kyakkyawan fata kyakkyawan fata na rahamar Allah ana son musulmi kullum yana tsakanin abubuwan nan biyu yana tsoron kada abinda Allah zai kama shi yana kuma kwaɗayin cewa Allah da wata rana Allah zai yace mishi haka ake so zuciyar musulmi ya zama shi yasa da mala ya gama kawo tsoro ne sai kawo arraja shine kyautata fatan rahamar Allah subhanahu wataala yace dalili hujja akan wannan shine faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul kafi aya ta ɗari da goma. Da Allah ta'ala ce faman kana yarju a rabbihi duk wanda ke fatan haɗuwa da ubangijinsa salin alin ba tare da tashin hankali ba to ga abin da zai yi amal amalan saliha ya tashi aiki aiki na kwarai idan aka ce aiki na kwarai shine aikin da aka yi don Allah zuciyanki Allah kike nufi da aikin sannan kuma aikace aikin ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine al'amalu salih aiki na kwarai Allah ta'ala ce duk wanda ke fatan ya haɗu da rahamar Allah ran alkiyama to ya tashi aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kuma da dai kada ya haɗa ubangijinsa da kowa a cikin bauta ina fata mun fahimci wannan na'am ban ji ba aya na ɗari da goma suratul kafi na nawa na ce ok kuskuren suruce ne da aka wannan tsoro ɗin yan uwa wannan fatan shine mutum ya rinka ji a ransa cewa rahamar Allah ta wadatar da in Allah da ba za a yi ba shi baran alkiyama shi ma yana da amfanin sa mai girma bal ma akwai wuraren da an fi son fatan ke fi tsoron kiyawa shi ne lokacin da mutum ya zo gargarar rayuwa lokacin da yake ga alamar rayuwa ta ƙare ko ajali ya sauka ko ke ne kike jinyar mara lafiya kika ga alamar rayuwarsa ta zo ƙarshe ba so ki ta ambata mai miyagun ayyukansa an so ki ta bijiro masa da kyawawan har ya samu natsuwar da zai iya kalmar shahada a ciki ina fata muna fahimtar wannan to wannan kyakkyawan zaton abu ne da ake son mutum ya same shi mazala sallallahu alaihi wasallam yana da bararren bawa sunansa sauban ya yi rashin lafiya mai tsanani annab sallallahu alaihi wasallam ya shiga wurinsa zai gaida shi yake cewa da shi kaifa tajiduk ya kake jin jikin naka sai yake ce da shi inni la'arjulla wallahi ina tsananan kyautata zaton Allah zai mun rahama walakin ni akhafu dhunubi sai dai babban babban abin tsoro na shine zunubaina ban sani ba ko na yi wani abin da zai hana Allah ya mun rahama sanadiyan wannan laifi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce da shi hadani waɗannan abubuwa guda biyu wanda muka karanta yanzu al raja tsoro da kyakkyawan fata in ji annabi sallallahu alaihi wasallam la yastami'ani ala qalbi basharin ba za su taba haduwa a zuciyar wani mutum ba fi misli hadha al a irin wannan wuri yanayin da kake ciki na gargara rayuwarka ta zo ƙarshe ba wanda zai taɓa samun irin wannan imani na yana fatan rahama yana tsoron azaba annab sallallahu alaihi wasu ya ce har sai Allah ya bashi abin da yake fata na rahama ya kubutar da shi daga abin da yake tsoro na azaba jama'a mun fahimci wannan to ga kuma hadisi ta cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya halicci rahama da jin kai da tausayi sai ya kasa ta gida ɗari ya kasa ta gida ɗari ya riƙe kashi casa'in da tara a wurinsa ya saukar wa duniya da kashi ɗaya 1% na rahama shi aka saukar a doron ƙasa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin wannan kashi ɗayan ne aka raba ma duk wani halitta da kuke gani mai tausayi da jin kai. ya ce hatta dabbobi daga cikin wannan kaso ɗayan aka ba su daga cikinsu ne za ki ga dabba ta ta kaɗanta ko kaza ne ta yi kuskuren ɗa kaɗanta in yi kuka ya kike gani sai ga ta ta da gashin baya ta tausaya mai tana neman waya taɓa mun ɗa in kare kina ɗaukan mata ɗa sai ta hare ki kuma ba hankali gare ta ba amma Allah ya mata ilhaman wannan rahaman an kasafta da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sauran kashi 99 din sai a filin alkiyama za a saukar da su Allah zai raba su gaba ɗaya ga al'umman musulmi ya ce hatta ɗan a ranan sai ya rinka ɗaga wuyan shi yana tsammanin Allah zai ce kai ma ba don halinka ba zo yau an yafe maka tare da shi ba za a yafe mai ba amma wai ku gane girman ra'aman da Allah yake da shi to shi yasa ba so mutum ya takaita da tsoro kaɗai ba tare da kyakkyawan fata ba takaita da tsoron Allah tsoro kaɗai yana sa mutum ya ba Allah siffa kamar ta zalunci ko mugunta ko fin karfi haka nan ba a so ki takaita da kyakkyawan fata kaɗai, mutum na tsula tsiyan shi ai magana ce ai Allah an ce duk musulmi bai dawama a wuta ki gwada shiga murhun gidanki ki minti biyar ki ji ki kunna tandan waina ta dau zafi yadda ke sa man gyada ki cire zanin ki ki zauna akai ki zauna akai ki ji wannan yanayin da kika ji kenan kasi sai so dubu saba'in shine mafi saukin wutan lahira haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan wutan da muke amfani da shi bai a iya shigo Allah ba a shigo da shi duniya ba sai da aka wanke shi so dubu saba'in sannan aka iya kawo shi da zaki amfani ki girki a narka karfe a yi kaza a yi kaza wa idal jahimu su'irat in kuka ga yadda wuta ke ruruwa a gidan lahira narkewa mutum ke yin ansa shi ko ya baki kirin nan take ya kike ganin gobara ana yin shi daga nesa amma ji zafin yadda kike jiyo zafin wuta ma to kar mutum ya canta ke ce ai an ce musulmi kaza ya ta abin da ran shiga ya ga dama akwai wanda zai shekara dubu hamsin a wutan jihar na ba ku sani ba akwai wanda zai shekara dubu ɗari biyu akwai har masu miliyan hudu miliyan shekara hudu a wuta a wuta kuma ku je ku ji kirgan wa kana yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun haka qur'ani ya faɗa kwana ɗaya a wurin Allah shekara 50 ɗinku na duniya ne saboda haka kenan har yanzu annabi sallallahu alaihi bai kwana bakwai a kirgan Allah da mutuwa ba to amma ai magana ki ce ai musulmi zai dawama wuta mu dai Allah ya raba mu da kayan wuta wanda yaga zai iya taran arabu ya rage nashi kuma na san ke kina da hankali balaki ba Allah shiryar da mu to minti sha biyar na so in yi kuma na ga hanna ya ashirin a wannan littafin za mu tsaya a nan sai mu tashi ka a tawakkul insha Allah wannan abin da ya sauka za mu tafi shi a hankali kusan duk karatun a nan yake wannan al'asul al'awwal nan wannan asali na farkon ba sauri za mu yi ba fahimta zan ke so a yi idan aka fahimci wannan karatun to mun rage aiki mai yawa duk sauran mun je za a fahimce su cikin sauki Allah ya sa mu dace sai mu na biyu hadisi kenan ko